Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau talata 29 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba ya ko makeri ne da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Jifan niger sun soma jagorantar aikin kwashe 'yan gudun hijira daga jihar zuwa garuruwan su na asali. Wata cibiyar inganta harkokin noma a Najeriya ta kaddamar da wani sabon iri na wake wanda kwari da karancin ruwa ba su mai illa. Muna kuma da rahoto na musamman akan yadda wasu manoma a jihohin tsakiyar Najeriya suka fara noma a wannan damunan don da rashin tsaro da ake fama da shi a yankunan. akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A mako mai zuwa ne shugabar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambare za ta dawo kotu domin sauraron kararraki da sojojin kasar da suka hambara gwamnatinta suke tuhumarta da aikatawa lauyan suki kim mazu ya shaida wa manema labarai a ranar talata cewa ita da wasu masu kare ta tsohon shugaba winmate da kuma tsohon magatakarda mayo ong sun ce sun shaida karar a zama na farko da aka yi zama na biyu zai hada ne da tuhuma akan ta karya dokar kasa kan dokar shawo kan afkuwar bala'i ta ƙasa da kuma fita yakin neman zaɓe lokacin annobar corona a ƙarshen shekarar da ta gabata. An tsare Suki 'yar shekara 72 tun ɗaya ga watan Fabrairu lokacin da aka hambarar da gwamnatinta ta farar hula kusan watanni uku da suka gabata. Bayan da jam'iyyarta ta National League for Democracy ta samu nasarar lashe zaben banda karya dokar hana fita ta covid-19 ana kuma zarginta da amfani da abin magana da ba shi da lasisi da ya saba wa dokar sirrin jami'an kasar da kuma tunzura matasa na tada hargitsi da kuma amfani da fili don kungiyarta ta agaji sannan kuma ana zarginta da karban kuɗi kimanin dala dubu ɗari shida da kuma kilo sha ɗaya na gwal A yau talata ne shugaba Joe Biden ya kama hanya zuwa jihar Wisconsin inda zai gabatar da yarjejeniyar kaddamar da kayayyakin more rayuwa da ya kai dala tiriliyan ɗaya da ɗigo biyu domin gyaran hanyoyi da kuma gadoji a lokaci guda kuma ya ƙara samar da ayyukan yi ga al'umma. Biden zai ziyarci wani ƙaramin gari na La Crosse wanda yawan jama'ar wurin ya kai dubu hamsin da biyu kuma zai zazzaga cibiyar sumfurin al'umma domin gane ma idan shi kafin ya yi magana akan abin da ya gani na alfanun samar da ababen more rayuwa da ya cimma yarjejeniya a kai a ƙarshen mako tare da waɗansu gungun sanatoci goma masu ikon faɗa a ji suka haɗa da 'yan jam'iyyar republican biyar da 'yan democrat biyar Matakan za su mai da hankali ne akan gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace sosai wanda Amurkawa suke amfani da su a yau da kullum. Amma Biden ya ƙara jaddada cewa za a ƙara faɗaɗa ƙarfin yanar gizo a al'ummomin karkara na cikin Amurka za a kuma canza bututun ruwan sha a kafa wajen cajin motoci masu aiki da wuta da kuma zuba hannun jari a tsarin hanyoyi. Wata takarda daga fadar shugaban ƙasa ta shaida cewa kunshin ya ninka kashi hudu a kan saka hannun jarin kayan more rayuwa da aka taba gabatarwa tun bayan koma bayan tattalin arziki da aka shiga a shekarar 2008 zuwa 2009 kuma mafi girma tun bayan wanda shugaba franklin roosevelt ya aiwatar bayan da aka fuskanci komadar tattalin arziki a shekara ta 1930 birane da dama a kasar australia na gab da shiga kulle saboda karuwar cutar covid-19 mai saurin yaduwa na delta da ya haura hudu hukumomi a kudancin queensland sun kallafa dokar kulle na kwana hudu a babban birnin kasar na brisbane da wasu makwabtan yankuna da za a fara a yammacin ranar talata yayin da kuma a yammacin australia a babban birnin perth aka shiga kullen kwana hudu biranen darwin da kuma babban birnin jihohin arewacin kasar da sydney new south wales suna cikin kulle na tsawon lokaci. Ana danganta sabbin kamuwa da cutar corona akalla 150 a faɗin kasar da wani direban wata motar ƙawa limousine da yake ɗauko ma'aikatan jirgin sama na ƙasa da ƙasa a tashar jirgin sama na Sydney. Australia ta samu gagarumar nasara wajen shawo kan matsalar yada cutar COVID-19 ta hanyar dokar kulle mai tsanani, inda ta sanar da waɗanda suka kamu da cutar sai kuma aka samu mutuwa 910 bisa ga rahoton cibiyar bincike ta john hopkins ta yi amanna cewa barkewar cutar yana da nasaba da yadda ba a samun yawaitar fitowa gangamin yin allurar rigakafin da kuma samun rudu dangane da allurar astrazeneca da ake badawa sau biyu da aka fi amfani da ita a kasar nau'in cutar covid-19 na delta da aka fara ganowa a kasar india yanzu an gano irin ta a kasashe 80 sannan tana ci gaba da yaduwa sosai a fadin duniya kasashen portugal spain da hong kong sun ba da sanarwar sabbin matakai kan matafiya daga birtaniya inda kashi 95 cikin ɗari na covid-19 ɗin daga samfurin delta ne a ranar litinin amurka ta daga gargaɗi kan tafiya zuwa liberia uganda mozambique da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa zuwa mataki na hudu na hana tafiya saboda karuwar cutar covid-19 a ƙasashen gwamnatin habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin tigray yayin da tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a kasar da dakarunta suka shiga makeli babban birnin yankin lamarin da ya sa al'ummar yankin fantsama tituna suna murna gwamnatin kasar habasha ta sanar a kafar sadarwar kasar jiya litinin cewa za ta daina musayar wuta ba tare da bata lokaci ba biyo bayan shafe watanni takwas ana rikici a yankin wakilin muryar amurka a makeli ya ce ba su ga sojojin gwamnati a birnin ba tun ranar lahadi dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar 'yantar da al'umman tigray tplf da ke mulki a yankin sun sanar a tashar rediyon jam'iyyar cewa dakarunsu sun shiga makeli bayan kusan wata biyar da dakarun myanmar suka karbi ragamar kasar gangamin neman sauyi da ake kira spring revolution ya yi sanadiyar zanga-zanga a fadin kasar da kuma hargitsi da ya jawo rasa rayuka amma dakarun sojin ba su tsaya akan tarwatsa masu zanga-zangar kadai ba sun kuma rika bin 'yan jarida da ke daukar rahoto a kansu sojojin myanmar wanda ake kira da ted sun yi amfani da kundin doka na penal code na farma duk wanda zai shiga lamarin aikin gwamnati waɗanda aka samu da laifi za su fuskanci zaman yari na shekaru sojojin sun tsare dubban mutane tun daga juyin mulki na ɗaya ga watan fabrairu wanda ya haɗa da 'yan jaridu da dama nathan Mang, wani editan amurka da aka saki ya yi magana akan ukubar da ya sha wanda ya haɗa da duka tuhuma da kuma hana su abinci da ruwa yayin da shi kuma ɗan jaridan amurka danny fenster har yanzu yake tsare a gidan yarin yangon. gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, yau talata hukumomin jihar Difa suka jagoranci ayyukan kwashe wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa garinsu na asali a ci gaba da ɗaukar matakan farfado da tattalin arzikin jihar bayan shafe shekaru kusan shida na fama da hare-haren ƙungiyar Boko Haram. wakilin muryar amurka suleiman Muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Isowar ayar motocin kantoman Difa da shugaban majalisar mashawartan jihar ta Difa kenan a ɗazu da hantsi inda 'yan gudun hijira ke jiran motocin da za su kwashe su zuwa gida Malam Lawan na daga cikin waɗanda suka gudo daga garin Ngagam bayan wani harin da aka kai shekaru uku da suka gabata. Mu sha wahala ba gona ba aiki to ya kamata ko macen inda da eh ba mu da fargaba ko na second haka amma an ce da ya yi sauki kuma da labarun da muna samu yau an shiga gari kaza jiya an shiga gari wancan din nan yanzu yan watannin nan to yana da sauki. ba ma ji kaga ko ka gudu ko baka gudu ba lokaci bai yi ba da zai sa galibin yan gudun hijirar da ke zaune a wannan sansani na kewayen garin difa mata ne da yara kanana a fili suke bayyana farin cikin ganin wannan rana ta komawa gida. Wannan shiri na gudana ne a daidai lokacin da hukumomi suka fara ɗaukan matakan sake bude kasuwannin kifi. Mustapha Arimi shine mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar Difa. Kifin wannan kogin cadin wannan da kogin kuma da robin wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurin yau shine fetur ke kasa mu wannan gurin aka bude shi kowa zai wadata kowa zai walwala kowa zai yi daɗi ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni bar sauransu kaga wannan kogin ta chadi shi ke rike da al'umman nan da yake nan kusa da karkara na chadin na kamaru na niger na nigeria duka a wannan fadaman kogin caji na suke amfani da jiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da zaman tsaro batun tsaro na da mahimmanci wajen dorewar ayyukan farfado da tattalin arzikin jihar saboda haka hukumomin nijar suka dage akan wannan fanni in ji bube warzagan adamu kantoman karamar hukumar difa matakan da za mu tsoka musu garanti ne na tsaro shi kuma wannan yana tsammani waɗanda allah ya sa su an ka ba wannan hanyar su yi tsaro suna cikin fama ƙara tsare su eh, muna kira ga mutanen da duk za su koma cikin garuruwan su su hawa su gani garin nan nasu ne kuma banci yana nasu eh, rayuwarsu a nan take ɗarmi trike ne a tsakiyar watan nan na yuni ne hukumomin nijar suka kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwan da suka fito inda tuni aka kwashe sama da dubu biyar zuwa garin barwa shirin da za a ci gaba da gudanarwa zuwa lokacin da za a kammala kwashe mutane kusan dubu ɗari uku da suka tsere wa hare-haren boko haram yau shekaru kusan shida abin da ya sa shugaban kasar nijar muhammad bazum ya a aniyar kawo ziyara a nan jihar difa a cikin wannan mako Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma bayan shafe shekaru goma ana binciken ingantaccen iri na wake da kwari da karancin ruwa ba su mai illa. Cibiyar bincike inganta harkokin noma da asusun bincike na harkokin gona wato AATF wanda suka jagoranci wannan binciken da tallafin wasu kungiyoyi na gida da na waje sun kaddamar da sabon irin a jihar Kano a yau talata. wakiliyarmu baraka bashir ta halarci wannan kaddamarwar ga rahoton da kuma ta aiko mana Najeriya ta taka muhimmiyar rawa wajen samar da ingantaccen iri na wake da kwari ba sa yi masa illa. An kaddamar da wannan iri na wake ne a yau a Kano bayan shafe shekaru fiye da goma ana gudanar da binciken. An kammala wannan bincike na wake Sanfi 20T a shekara ta 2019. wanda zai taimaka wajen inganta yabanyan manoma na daga asarar da suke yi a da na kimanin kaso 80 cikin 100 da yake kaddamar da wannan sabon wake gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje wanda sakataren gwamnati usman alhaji usman ya wakilce shi ya ce manoman jihar kano na daya daga cikin manoma da suka fi kowa noma wake da ke fatan waken zai dawo da martabar dalar gyada da ake da ita a da ana ta bincike ba a najeriya ba har kasashen waje aka je amma alhamdulillah alhamdulillahi waɗanda suka yi duk wannan aiki 'yan najeriya ne yau dai gashi a kano shine wurin da aka fara kaddamar da wannan iri na wake wannan wake yana ninka ba ninkin wato abin da ake samu a eka ɗaya saboda kwari eh, ba sa iya wato haike masa saboda haka su sayi wannan wake da aka kaddamar yau kuma ya babu shakka za a ga bambanci za a ga ribar da za a samu. Ministan harkokin noma da raya karkara sabo na nono wanda ya samu wakilcin Alhaji Garba Hamidu Sharubutu ya ce samun nasarar da wannan cibiyoyi suka jagoranci wannan bincike zai bunƙasa harkokin noma musamman ma wajen fitar da yabanya kasashen waje. Cewa manoma ya kamata su yi amfani da wannan dama tabbatar da cewa su yi amfani da wannan wake ko kuma irin. Abin da ya sa kwa ya nananta wannan ba saboda wani abu ba saboda yawanci idan ma'aikatanmu suka zo da sabon hikima na inganta harkar noma to yawanci mutane suna watsi da shi ba su rungume shi su yi amfani da shi to shi yasa ya ce lallai manomanmu ya kamata su sani cewa wannan iri an gwada a kuma tabbatar da cewa ingantacce ne kuma bayan zai kare shukanmu daga wayannan kwari kuma a kowane hekta ana iya samun ƙarin amfanin da za a samu Shi ma wani jigo a wannan bincike wanda shi ya jagoranci binciken irin na ingantaccen irin waken farfesa Muhammad Lawan Umar ya ce abin alfahari ne gare su da aka kaddamar da ingantaccen irin na wake wanda kwari ba sa yi masa illa. Kusan shekara sama da goma kenan muna aiki akan wannan sabon wake na Allah ya tabbatar da yau aka kaddamar da shi. A wake ne wanda fama wajen ya za a yi a samar da shi. A akwai wata kwaro da ake kira ita maruka da turanci ma na tsutsa ce take cin furen wake tsallake kenan sai ta je kuma ta ci kwansansa ko ta ci kwayan to ta damun sa kuma ta rage albarkacin wake da ake samu kasancewar najeriya allah bata albarkacin albarka cewar ita ce kasar ta kowace kasa yawan noman wake da kuma yawan amfani da waken kuma wannan abun ya zama kwaro mai matukar muhimmanci a gare mu da a samu maganin sa to Allah ya taimaka ka samu wannan magani kuma aka yi kokari aka gano wanda yake da wannan kariya din sannan muka zo muka yi masa aure a nan dan a shawar an samar da shi ga manoma zama suna noma shi a kasar nan da yake magana yayin kaddamarwar shugaban manoma ta kasa Akita Kabiru Ibrahim ya ce kimanin hekta miliyan 12 na kasa ne za a noma sabbin irin na waken a kasashen Afirka duba da cewa wake na daya daga cikin muhimman abincin da 'yan Afirka suka fi ci Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya a gaida baraka bashir kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda wasu manoma a jihohin tsakiyar Najeriya suke kokarin soma noma a wannan daminar duk da rashin tsaro da ake fama da shi a waɗannan jihohin. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A yayin da damanar bana ke ƙara shigowa ga dangadan a akasarin ƙasashen Afirka ta yamma manoma a wasu jihohi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya sun fara shirin aikin gonar gadangadan a gonakinsu. Duk kuwa da matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a wasu yankuna na jihohin. To sai dai wata babbar matsala da manoman ke fuskanta ita ce na rashin samun takin zamani cikin lokaci. Al'amarin da suka ce yana matukar kawo cikas wajen samun amfanin gona mai yawa. Manoman dai sun ce duk da matsalar rashin tsaron samun tallafi na musamman daga gwamnati zai taimaka matuka wajen bunƙasuwar noman ta yadda za a samu abinci mai yawa. Dr. Umar Lokaja na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma a jihar Kogi ga abin da yake cewa. Eto eh, babban da kiran ga dukkan gwamnatocin nan guda uku na jihar Niger da kogi da kwara mm. shine kira ga su wannan gwamnoni su duba Allah su taimaka a bawa manoma tallafi na taki in so samu nema waɗanda suka nemi tallafin kuɗi a taimaka a ba. Amma ya kake kallon na bana musamman kamar jiha irin ta Naija da kuma kogin ma wani bangare ana fama da matsalar tsaro menene tunaninka? To a nan dai ɓangaren jihar Kogi da sauki domin gwamnatin jihar Kogi tana iya ƙoƙarinta wajen kula da tsaro. kuma ba sauran jihohi musamman ma jihar Niger tana fama da matsalar tsaro. Hmm. saboda haka ya kamata gwamnatin jihar Niger ta yi kokari a taimaka a taimaka a taimaka a kan sa jami'an tsaro domin mutane su samu su noma abin da za su ci. saboda wahala ta yi wa mutane yawa ana cikin wani hali matsananci wanda ya kai a ce yau mudun shinkafa ba tiya kwano na arewa ba mudu na shinkafa naira ɗari bakwai da hamsin ai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A baya dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da shiri na musamman na bada tallafin bashi ga manoma da nufin bunƙasa noman bayan ɗaukar matakin hana shigowa da shinkafa 'yar ƙasar waje. To amma Dr. Umar Lakwaja ya ce shirin baya tafiya kamar yadda ya kamata a wasu jihohin. Akwai manoma a nan jihohin nan namu guda uku da kake magana wanda sun yi applying ɗin kuɗin noma wasu jihohin sun bayar mm. amma wasu jihohin har yanzu kuma an ce abin nan na gwamnatin tarayya ne kuɗin har yau bai shiga hannun talakawa ba. A jihar Niger dai akwai matsalar rashin tsaro da ke kawo cikas wajen aikin noman ga manoma kamar yadda ya kamata. To amma ga abin da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora ke cewa a akan wannan al'amari. To muna fata na farko da manoma kowa ya tashi tsaye ya aikin noma tun daga ruwa ya kankama kuma kada a tsaya saboda haka ya faru wancan shekara aka dan dauki cewa ai ruwa zai kai lokaci ya zo bai kai ba wasu duba su iya girba abin abinci abincin su ba saboda ba an yi latti an yi ba a cikin lokaci ba to wanga ma haka nake kira ga manoma ya uwana su mai da himma a ci gaba da yi kuma na sa akwai matsala da ke damu manoma Shi ne maganan taki eh, dama abokan takin nan ne nake so in maka yanzu a yanzu an samu takin ko to an dai an fara an samu an fara babbadawa ta amma yin gaskiya bai isa ba mata za a karo kuma bayan haka nan bana gaskiya kudin taki ya tashi sosai kuma ba komai ka haka ba muna labarin cewa ita karan kanta gwamnatin tarayya ta ce tallafi yanzu a kai sun ce ma a kai shi ma a kai da shi kan dubu tara da ɗari biyar to kaga a nan ne jama'a ana sai da shi ne akan dubu takwas to amma kaga da yake ya ƙara yanzu in ka je kasuwa za ga yan masu yan eh, soke da eh, yan sari inda za ka suna su ya dubu dubu tara to ba a nan take ba wannan yana da kyau misali muna ma gudun idan ba a kokara aka samu eh, a take da yawa ba to za a samu matsala saboda akwai yan gurbi wanda su su yi kuɗi ko ta halin kaka sai yawanci abin da suke yi sukan sai su mai kyau zai tara su hada ma da kasa su je suna ribagin ana anajefu to akwai shi shi muke ma tsoro yanzu haka sai mutum ya aiki ya yi komai da komai ya je sa taki bai amfani ba to kuma ga handa muke ciki don gaskiya ta Allah duk da cewa dai an fara samun sauki in ba sa sauki sosai ba za a samu babban matsala akan abinci saboda wasu ma ba su iya shiga cikin kurmi da suke shiga da sai kusa kusa kwana na rugudun ran shi na biyu kuma gashi wasu hanzu zuba su ma fara ba sannan uku ma wasu da suke koma ma gidajensu kaga akwai matsala sannan shi kan kan shi ruwan nan in ka lura sa ana fara shi in ya fara in an zo aka aka yi shi da yawa sai kuma a dauki dan lokaci wani kuma a dauki lokaci ma ba a yi shi ba to kaga shi ma akwai dan illa da ake samu to ina fata za a tashi tsaye manoma su ta tsaye a ba da himma saboda kan mu zama shiga cikin laluran yunwa ko kuma abinci ya kasance ya gaza saiwa ga wanda mai karamin hali. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tuni ta fara raba takin zamani a kan farashi na naira dubu takwas ga kowane buhun takin kamar yadda kwamishinan gona na jihar Nejan Alhaji Zakari Jikan Toro ya yi karin bayani. Eh, yanzu abin da muka samu mun samu tirela ɗari na NPK zahiri abin da eh, muka raba kenan wannan to amma akwai matakin da kuka dauka na ganin an raba shi daidai manoman na ainihi sun samu ko kwarai da gaske na farko tukuna shine duk inda kasancewa muna da stock to an kai taki wurin kowane local government in banda inda muka san cewa akwai matsala na tsaro su ne kadai ba mu kai ba kamar bangi to na bangi shine muka ce a kawo kwantagora mutanen da ke bukata sai su zo wurin dama abin da suka ce suna so kenan mutanen kafin koro toro su kuma sun ce a kawo musu nasu a faiko saboda tsaro a ranar mun kai musu kagara mun aje a kagara mun aje kuma a ta gina to kaman farashin nawa ne kaman yadda aka saba ne ko ko bana akwai canji a akwai canji yanzu dubu takwas ne saboda tallafin da gwamnatin tarayya ta bayar shekarun da shekarun da suka wuce mm. shekarun ga sun doke wannan tallafin to ka dole ne farashi ya tashi amma duk da haka idan ka bincika a kasuwa har yanzu za ga cewa dubu takwas ɗin nan shine farashi mai rahusa. don kowane ka samu yanzu daga mai dubu goma ok baba, bai sai goma sha daya sai a mita uku ka biyar har yanzu dubu takwas ɗin nan farashi ne mai rahusa. N'a to yanzu daga karshe wani jan kunne za ka yi ma duk wani mai shirin karkatar da takin nan zuwa wani wuri. subhanallah ai mun ɗauki matakan da yake duk wanda muka ga cewa yana so ya karkatar da takin nan zuwa wani wuri tafke shi za a yi za a kai shi gaban hukuma ne. Min kaga abin da muke hasashe Allah shi kiyaye Allah shi kare wannan matsala na tsaro da muka samu kaga ya hana yawancin manoma zuwa gonakinsu to kaga ko dole ne yanzu don tallafa ma manoma su domin wayanda ke iya zuwa idan mai yin hekta eh, biyu ne da yanzu shi kara zuwa hekta uku saboda a samu bunƙasan kayan abinci nan gaba. A yanzu dai bayanai na nuna cewa manoman da dama sun fara komawa gonakinsu domin yin noman bayan samun sauƙin 'yan bindiga da suka addabe su a baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida na batsari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda karshen makon da ya gabata ne kasar ta fice daga wasannin kwallon kafa na kasashen larabawa yan kasa da shekaru 20 bayan da jamhuriyar ta Nijar a wasanta na karshe ta yi kunnen doki bi da bi da kasar Algeria yayin da kasar Misira ko kuma Egypt a wannan rukunin na A ta shafe kasar Mauritania da ci hudu da daya abin da ya sa Misira jangaban wannan rukunin ta maki tara sai Algeria ta biyu da maki hudu yayin yayin da jamhuriyar Nijar take matsayi na uku da maki biyu sai Mauritania ta hudu kuma ta baya da maki daya. Kenan idan aka dubi wannan rukunin na jamhuriyar Nijar na wasannin kwallon kafa na kasashen Laraba Group A Misira da Algeria ne suka kai mataki na gaba yayin da Nijar da Mauritania suka yo gida. Duk da jamhuriyar ta Nijar a karshen makon jiya ne aka zo karshen wasan kwallon kafa na kofin alubalenka ko kuma kofin national ta shanguriyar nijar a hilin kwallon kafa na estad general sai ni kunce na babban birnin yamai tare da halartar shugaban kasar jamhuriyar nijar bazu muhammad wanda ya baiwa union sportive de la gendarmerie nationale usgn kofin bayan ta gama da club din as police a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci hudu da uku ita dai union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta jamhuriyar nijar ita ce zakaran kwambalar kwallon kafa ta sifar league ta bana ta jamhuriyar nijar din kuma ita ce ta lashe kofin kalubalenka na kwallon kafa na kasar na wannan shekara ta bana duk dai har yanzu a jamhuriyar ta nijar sanar da cewa union sportive de la gendarmerie nationale ce ke zakaran sifar league ta kwallon kafa ta jamhuriyar ta nijar wasannin mako na 25 na teburin kwallon kafa na kasar din ya bada sakamako kamar haka a sony depta sha kashi biyu da uku a hannun GS dar a birnin Yamai sai Salis Sporting Club da tawa Irana FC biyu da ɗaya s Garda National Niger tawa zo ta maraɗi biyar da banza s duwan ta Yamai ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun Racing FC ta mata Yamai Olympic ta Yamai tawa s Police ɗaya da banza sai AS Fan ta Sozoji ta sha kashi banza da ɗaya a hannun s Nishilek. A kofin nahiyar Turai na wasannin kwallon kafa da ke wakana yanzu haka a jiya kasar Faransa da kiri rike da kofin duniya ta fice daga wannan kwambalar bayan da ta sha kashi a bugun daga kai sai mai tsaron gida a hannun kasar swiss ko kuma switzerland inda tauraron ta kiliyan mbappe ya kasa saka bugunsa a gaban mai tsaron gida na kasar switzerland sai dai tuni fili da ke darsawa sosai da matashin na kasar faransa ya yi kira da abar tursasawa samarin saboda ya kasa saka nasa ci haka ma ya yi kira a gare shi da ya kalli gaba kuma a cewar fili gaba gobe ne tare da soma atisaye soma da bugun daga kai sai mai tsaron gida in ji tsohon tauraron kwallon kafa na duniya kuma na tarihi dan kasar brazil pele da ke darsawa da kiliyan mbappe da ya bashi wannan shawarar ita ma kasar spain ta kai ga a kwata final na wasannin kwallon kafa na kasashen turai bayan da ta karkare kasar croatia da ci biyar da uku a ranar jiya amma sai dai kungiyoyin biyu suka shafe ɗari minti 120 suna fafatawa a yau jamus tana karawa da kasar ingila yayin da kasar ukraine ke buga da kasar sweden ko kuma sweden haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu ko ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya. A mako mai zuwa ne shugabar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hambare za ta dawo kotu domin sauraron kararrakin da sojin kasar da suka hambare gwamnatin ta suke tuhumarta da aikatawa. a yau talata nan ne shugaba joe biden ya kama hanyar zuwa jihar wisconsin inda zai gabatar da yarjejeniyar kaddamar da kayayyakin more rayuwa da ya kai dala tiriliyan ɗaya da digo biyu domin gyaran hanyoyi da kuma gadoji a lokaci guda kuma ya ƙara samar da ayyukan yi ga al'umma da masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba yaku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a na lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum